barka assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuhu barkanku da sake dawa wannan cutar da tamu mai suna koyon kwamfuta da hausa to yau insha Allah za mu fara bayani akan Microsoft Word Microsoft Word dai kamar yadda ku sani word processing application ce ma'ana me word processing shine yadda za ka je ka tsara rubutu kamar misali a ofis, ko a makaranta ko a ko a something like in dai guri ne abu wanda ya ci rubuta document ko irin rubutun laita ko wai duka a cikin microsoft da ake kuma insha Allah ya zan fara tutorial akan shi ma'ana ya zan fara karatu akan shi wannan shine part 1 din mu kenan ma'ana yau muka fara saboda ka da Allah wanda ba su subscribe ba da Allah ji ayi subscribe sannan kuma danna alamar karara sannan kuma da Allah da ayi like din wannan video yanzu mu shiga idan misali idan ka riga ka yi install din microsoft word a computer ka idan zaka buɗe ta a da windows kenan zaka je all program zaka zo nan gurin wannan shine all program sai ka danna shi idan ka danna sai ka zo nan wajen search sai ka search din microsoft micro gashi na micro da shi software shi ya fito za ka iya goge nan din misali kawai ka sa word kun ya fito a software sai ka danna ta a cikin yana buɗewa hotel software sai sabbin nake amfani da ita yawwa bari mu buɗe shi wannan shine kusan main window na microsoft word kuma sannan wannan shine menu ba kamar yadda na faɗa muku kwanakin ba nan shine wannan tax bar to wannan shi sunan shi menu ba a cikin menu bar muna da home insert page layout reference mailing review view da kuma developer mode shi developer mode din nan kusan ba ne za a gani ba shi enable din shi ake mana bude shi ake yau za mu yi bayani akan waɗannan home abubuwan nan yau akan su za mu yi bayani to da farko nan ne nan shine rubutun rubutunka misali bari mu je dan page na canza kalan yau wata da landscape yauwa to nan shine goyon rubutun ka to saboda ka da rubutun da zaka yi zai kasance ne wajen nan goyon sannan kuma idan rubutun naka ya fi karfin wannan pejin za ka ga automatically ya buɗe ma wani pejin ka ci gaba da rubutun ka sai zan fara bayani yanzu misali bari mu rubuta wani ɗan rubutu ko ko kaka hmm, yanzu bari mu ga na mu rubuta mu gani barkan barkan ku da zuwa barkan ku da zuwa wannan wannan channel yauwa sai muka rubuta wannan sai mu danna enter misali sai mu rubuta don Allah ayi subscribe misali wannan ne rubutun wannan ne rubutun to kun ga yanzu ka duba almost kusan ba mu a gane shi to idan kana so ka gyara rubutu a Microsoft Word da akwai abin da ake amfani da shi zan fara tukunna tun daga nan gurin tukunna shi wannan paste din da kuka ga alamar shi ma'ana idan ka yi copy da ma'ana idan ka copy rubutu misali iya wannan barkan din sai ina so in copy da to a yadda ake a Microsoft Word inda kana so kai editing din document ma'ana kana so kai editing din rubutu kowane iri ne dole sai ka fara highlighting din shi me highlighting ake highlighting zaka zo ga kusa ɗinka ka zo nan gefen kana zuwa ai kun ga da numar kun ga da kusa yake yana kallon hagu amma kuma da ka zo nan gurin kana ya kalli dama yanzu to dan nan to shikenan ka highlight din nan gurin ka gani idan ma kuma kana so gaba ɗaya kake so in ka zo ka danne su amma anabin ka kadaga ka danne su bi amma anabin ka kadaga ka danne shi ka ja ka gani za ka dage su gaba yawa kun gani haka idan ma kuma kana so kai highlight din gaba ki daya za ka danna wannan mm, ya kira suna shortcut method na keyboard za ka danna control shi ka danna a kana danna ta kaga yayi ma'ana mai kun ga barkanku da zuwa wannan channel dan Allah ya subscribe kun gani misali idan kana son kai copy din shi shi ma hanyoyi muna da su da yawa za ka zo nan gurin kun ga wannan gashi nan copy control c gashi nan kana hawa kai za ka gani code shi kuma code idan kai code wannan din zai goge ne kuma sannan zai copy misali yanzu wannan danna code kun gani na goge kuma sannan zai copy idan da paste ma'ana muna son mu paste din shi ka tana nan gurin da haka ya dawo a gani saboda me gashi nan an yi paste din shi alamu gashi nan paste option yawwa misali abun ya dawo kaga sannan kuma sai copy idan ka danna copy to wannan automatically ya copy misali in ka sako nan ka sai ka danna paste ka gani ya dawo kun gani ya dawo to wannan shine ma'ana copy and paste yawwa sannan kuma sai abu na gaba nan gurin kenan ma'ana mai wannan calibri boy din da ka gani to duk wani style din rubutunka su suna cikin nan gurin za ka yi zaɓa kowanne daga cikin nan gurin ka yi ka sashi a cikin wannan ɗinka document ɗinka misali yanzu sai muna so iya wannan line na farko muna so mu canza mai style din rubutu sai ka zo ka yi gefe za ka ganin ya zama haka shi ka zanna a gani ka danna sai ka da tsunan gurin sai ka zaɓi duk wanda kake so misali wannan samu wannan sai wannan samu wannan elephant din sai muka samu elephant to kun ga ai har yanzu dai kusan dai ba za a ce a gani shi to ga wannan ƙara girma wajen nan gurin din nan a gani kana ƙara za ka ga yana ƙara girma kana ƙara misali barin da sha'anin 28 din nan kuma shi ma ƙara game nan zaka iya kawai daga nan gurin direct kaga abu ya mutu kawai ka canza ka sa lambar da kake so misali 29 inda idan ka duba anan gurin babu 29 kuma 28 ne sai ci to saboda idan kana so lambar kuma wata fito anan gurin ba zaka iya kawai nan gurin direct ka rubuta lambar ka sannan shi ma nan gurin zaka iya direct ka rubuta misali muna so mu sa calibri kun gani calibri din gashi ya fito za mu iya danna shi kun gani kawai shi ma in dai ka san wanda zaka zaka iya wannan din shi to kun ga ada gama guru nan gurin sannan kuma sai mana shi yang nan da ka amfani da shi wajen ƙara wa rubutu girma ka gani kana dan na ƙara kana danna na ƙara sannan shi kuma nan da ka amfani da rage rubutu girma mana shirin kenan mana kamar za ka rage kun gani yana raguwa to wannan shine amfanin su kun ganin kusan su ne amfanin wajen ƙara girma da ragewa sannan idan muna so mu bolding din shi me bold shi ne muna so mu ƙara wa rubutun nan kai an shi dan sira sira muna son kara kai kun ga ball gashi nan control b tsira da shortcut ka danna to kun ga ni yanda ya kara kauri da akwai italic shine daga rubutu ya dan fito haka ya dan ya dan kwanta sama sama kun gani ko zaka iya cirewa ko shi duk zaka iya cirewa gashi mun sa sannan kuma sai on the line on the line gashi ne jan layi kun ga layi ya fito shi ma an ta imana style kala kala zaka yi danna nan gurin ga style nan da akwai mai biyu ga nan mai kauri ga numar wanda yake ga mai dash ga waye duka ga su nan duk za ka iya sawa a nan gwara misali sai maka bashi a wannan bari mu rage rubutun ya dawo normal align ya buga shi sai mu zo shi wannan abin da ka gani idan misali strike through misali yanzu bari mu sa strike din an bari mu sa strike misali sai muka yi shi muka highlight din wannan sai mu kara mai gyan saboda mu fi ganin shi misali strike idan kana so ka sa wannan strike za ka zo nan gurin ka na za ka ga cancel ya fito a tsakiyar shi ma shine kai strike din shi kuma kai delete din shi ma na wannan is unwanted kuma za ka iya cirewa za ka iya sawa sannan sai subscript mai subscript shi na ga rubutu ya fito a ƙasa misali strike misali bari sa element element kun ga daga nan gurin misali yawa sai muka zo iya wannan din nan muna so yi daga element din nan zaka zo nan ne kawai kai double clicking amma kakka daga kuma ka double ka zo kan mm, word din kenan kalma kenan sai ka double click a kanta ma'ana ka danna left click so biyu ka danna ka gani ya highlighting tun za ka yi kara mai kuma misali sai muna so wannan rubutun ya yi kasa da wannan amma kuma ba wani sabon layi zai buɗe ba shine subscript ka danna ka gani ya koma ma za ka iya cirewa shine subscribe sannan sai kuma super shi kuma sama zai yi kun gani ya sama haka da kai shi za ka sa a kodin shi ga shi nan misali wani bashi a super sannan kuma sai nan gurin change case me case shine wani kalar rubutu ma na kofa case ne manyan baki ne ko lower case kananu ko kuma capital each word ma capital each word ma'ana mai kowace kalma ya zama cewa farkon letter ta an yi mata capital letter ko kuma ya dawo kuma ya yake suna hmm, toggle case ma'ana shine kowace word ya zama farkon ta zama karama misali wannan sai ya fi kyau a nan gurin shine misali muka zo nan gurin sai muka zo muka sa lower case to kun ga duka sun dawo kananun baki duka kun gani sannan sai na upper case kun gani d sun dawo manya yawwa sannan sai capital h in ku duba kowace harafi na farkon kowace kalma za ku ga ya zama babban baki kun gani sannan kuma sai toggle case shi kuma ragowar da sun zama manya amma su kuma sun zama karamin baƙi kun gani shine toggle case to bari mu shi alpha case a nan gurin a nan yau sai yanzu mun gama da nan gurin sannan sai kuma nan gurin shi kuma shine text highlight highlight kala ma nabi background kala kenan a nan gurin ba na background kala shi ma zaka danna ne dan arrow din wanda ya kasan nan ka danna shi gashi background kala din yana fitowa gashi zaka iya zaba kowanne ne a nan gurin misali nan bar mu samai wannan green din mun sa green kun gani to sai kuma wannan na gaban shi kuma me kun ga wannan ai za ku AB aka sama sannan kuma sai aka yi wannan kala a ƙasa ita kuma wannan iya AC to wannan A din shine mai font kala ma'ana mai kalar rubutu sai ka danna shi ma dan arrow din nan gashi nan kowace kala kake so a wuyi ba mai highlighting din shi ba kun san komai za ka sai ka highlighting sai ka danna ka highlighting kun gani wannan abu ya ƙara rubutu a ƙasa sai ka sai ka danna nan small arrow din in kana canza kalar rubutun ciki tana canza kun gani misali barin bashi a yalu saboda ku gani kun gan kazan nan yanzu gashi ha on the line din shi ma ya fito sannan sai nan gurin sai kuma mai character shade. shades the background of an entire line gashi nan wannan kusan yanzu ba da shi zai amfani ba sannan kuma sai nan gurin enclose characters emphasize a character by placing a circle or box around it shi kuma nan gurin misali kamar wa text misali mu dauki din nan iya din nan kun ga an yi sakin din ta kun gani ta wajen barkan ku iya din nan kun ga an saka ta a sakin misali bari mu yi undo mu dawo ba shi wannan kusan ba sai ka wannan ba sannan kuma sai wannan karshen sai boda shi ko yan dan line ne da yake fitowa kun ga line ya fito a da an ka duba control z ai da ba layin babu wani dan bakin layi a nan gudu amma yanzu idan kai control y ma'ana ka sa wancan din kun gani dan layin ya fito dan baki gashi haka ya zagaye to shine border sannan kuma sai nan gurin abc quantity guide ma'ana me display to clarify the pronunciation gashi nan shi ma nan gurin a matsayin ka nan ba kusan nan ba na amfani ake da shi a wajen rubutu ba sannan kuma sai nan gurin shi nan gurin amfaninsa amfanin sa abu ɗaya ne yanzu na misali mu zo nan gurin sai ka zo ka gan shi kiliya fomatin me kiliya fomatin ma'ana mai duk abin da aka yi aka ƙara ma irin ko an ƙara mai girman rubutu ko faɗi ko kalar bayan shi gwagaran kala kenan ko kalar rubutun ko style ɗin font ɗin kowaye in ka zo ka zan nan gurin zai da default zai da yadda yake kun gani an gani wannan abin da aka samai an gani ya cire to wannan shine amfanin shi to kun ga yanzu mun gama da nan gurin ga shi nan wannan calibri board shi shine don sanda kalar rubutu sannan sai wajen girman rubutun sannan sai inda kai bolding din shi ko italics ko underline duka wannan control B wannan control I wannan control U sai strike shi na ɗan jalayi da shi a nan gurin sai super subscript shine gashi a ƙasa sai super script shine zai hutu a sama misali mai selected din wannan shine a sama haka haka wannan shine wajen canza case ma'ana upper case ne ko lower case sannan sai nan gurin background color din sannan kuma sai nan gurin kuma font color din suna din zaka zaba sannan sai nan gurin border sannan sai wannan ga din ba magana kan shi ba sai clear formatting sannan sai ƙara girman rubutun ta nan nan gurin ko rage shi ta rage nan gurin gashi nan kana dan na za ka ga nan din yana ƙaruwa kun gani yana ƙaruwa haka yana raguwa to shine amfanin sa sannan kuma yanzu sai bayani akan nan gurin misali mun sako idan muka sako nan gurin shi wannan shine list list kala kala ne list kenan idan ka danna list kun gani ya fito zaka iya cire shi ka sa mai 1 2 3 kun gani zai fara daga misali in sa suna kun gani kana danna inta za ka kawai to inta generate saboda mai already a list yake Kuma an ka cire shi ka gami iya na ne cire misali dan na control z misali sai ka sai ka highlight din wannan duka biyu sai ka cire nan gudu sai ga sun fita kun gani ya fita sannan kuma za ka iya highlight din sa sai ka samu kun gani kenan da ka zo nan gudu kana danna enter za ka ga ta fito kun gani kana danna enter za ka ga yana ta fitowa yana ta fitowa misali to in ka highlighting din waɗannan gaba ɗin idan ka highlighting da ga wannan din baya highlighting saboda me shi ba cikin document din kai kyau in ka ce zaka zaka canza shi da kala wannan shi ma wannan yana da style kala kala zaka yi zuwa danna nan gurin gashi kala kala zaka iya sa wannan zaka sa wannan wannan duk gasu nan komai ma zaka iya sa sannan shi ma a mai 1 din da akwai kala kala misali bari mu a mai 1 gashi shi ma akwai ga 1 na ga mai ga roman nan ba manyan baki shi ma ga ƙananu ga small abcd ga capital abcd haka haka sannan kuma sai wannan shi kuma wanda za ka shi kuma ya fito haka a kwance yana dan a to shine amfanin su wannan shi ne amfanin su sannan kuma sai nan gurin shi kuma nan gurin misali bari mu cire wannan list din ko kuma bari mu sashi bari mu dawo kan wannan strike din misali so shi kuma bayani akan nan gurin su kuma wannan su ne align me align shine ma'ana mai inda text din zai yi ma'ana mai dama zai yi ko hagu ko tsakiya zai tsaya to shine amfanin nan gurin in ka danna nan gurin za ka rubutun ka ya dawo tsakiya in ka danna nan gurin za ka ga dawo hannun dama in ka danna nan za ka ga dawo hannun hagu default din kenan yawwa sai gashi nan nan shine dan space din da aka bayar a nan gurin gashi nan sannan sai nan gurin align fragment to both left and right margin by adding extra space gashi nan wannan shi din in kasa kaga yayi daga dama zuwa hagu saboda me mun danna wannan in ka cire shi sannan kuma mai sai line spacing wani kwata kuma nan gudun space din ya karu an gani 3 space din kasan ya karu dai an gani to wannan shine bayani akan nan gurin shine align kenan da aka yi nan center sannan kuma nan gurin saboda ka ba da space tsakanin shi da ƙasa sannan sai nan gurin kuma ka yi wannan ɗin ta yadda zai cike ko ina iya wannan rubutun zai cike ko ina yawwa sannan kuma sai nan gurin color background behind the text or paragraph wannan kusan shine shi ma background kala ne za ka isa shi kun gani sannan mai sai nan gurin assign asian layout customize the layout of asian of mixed text horizontal in vertical shi wannan za ga kawai ya fito baka da rubutu kan ne naka ne a tsaye yanzu misali idan muka danna za ka ga da kun ga da suka dawo to kun wannan kusan mai don it shi sannan kuma nan kasa shi ko a duk ƙarshen paragraph da farkon shi za ka ga ya samu abun paragraph za ka ga ya samu wannan button da cire kuma za ka iya cire shi sannan sai nan wurin sorting kenan alphabetical gashi nan a to z ne ko y za ka yanzu mun gama kusan bayani akan nan gurin sannan sai nan gurin misali yanzu wannan dan Allah ya subscribe sai muka sashi a nan gurin ko ka sashi a matsayin mai heading mai heading ta ga ya kara girma in ka da nan gurin ka ga haka ga normal yadda yake kuma su maɗin suna da yawa za ka iya zaɓa su maɗin ka automatic za ka gyara rubutu ne ba tare da ka je ka danna girma ko waye ba shi nan cult duka gasu nan kala kala za ka iya danna kawai direct da ka danna shi kenan gani ya fito shi ma wannan kusan su ne sai change style kusan ɗaya ne da su kun gani yanzu kusan yau mun gama magana akan home road din nan misali yanzu goge nan misali nan kuma a default yake zai sai mu sa mai mai biography mai biography

sai iya wannan shi ma sai mu gyara wannan kaga za ka zo ka halatta din shi sai misali sa mai algerian din nan sai mu kara mai girma inda zai mutu sai da za mu gani mu kashi 36 sai mu zara shi na tsakiya yawa sai sannan sai mu zo mu sa mai underline kashi nan ya fito underline din zali za mu yi canzawa don ga wannan mu sashi a underline sannan shi ma rubutun nan za mu yi zuwa za mu canza shi to wannan kusan shine bayani akan home keys na wannan duk misali mu canza mai kala ta wannan kalar sannan ba background kala a da wannan to duk kun gani wannan shine misali muka ce yake list list misali sa school sa class sa book sa lesson pencil misali wannan guda hudu muna son created list akan su bari fara din gyara su mu sa wannan kalar rubutu sai girma ku kara mai gina sannan sai mu zo nan gurin kun ga mun samu su list kawai danna za zaka mun gani ka samu san santiri shi wannan din misali bayan ka zaba za ka yi canza style din shi kun gani za ka yi canza style din shi duk wanda kake so za ka yi canza style din shi to wannan kusan shine bayani akan founders ma'ana mai wajen home main wannan su ne menu ba sannan next tutorial insha Allah zamu tashi ne akan insert ma'ana insert yadda za ka sa table yadda zaka sa hoto clip art shape smart art chart hyperlink bookmark cross da header footer page da kuma text box da quick pack da sunan suma komai duk za ka iya sassawa a cikin wannan ɗinka suma next zuwa insha Allah akan zani magana wanda wasu subscriber da Allah a yi subscribe domin channel ta don kwamfutar hausa insha Allah fatu yana nan zai zo mun gode da wannan ziyara ta mun gode sai an jima